na goma sha biyar a yau sha hudu ga watan ramadan shekara dubu da dari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da bakwai ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma da wato shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya inda muke gabatar da karatun alkur'ani da tafsirinsa na jami'ar abubakar ta fawa balewa daga nan bauchi wanda yau in Allah ya so za mu yi darasi na ƙarshe a cikin suratu Yunus alaihi salam wadda ta kunshi ayoyi tun daga faɗin Allah ta'ala kul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah to amma kafin mu karanta wannan a za mu yi amfani da wannan dama mu ɗanyi a ƙaramin waiwaye dangane da wato waɗanda za mu cika abinda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yashkurullah man la yashkurun nas godiya wa mutane yana daga cikin godiya ga Allah musamman kuma waɗanda suka bada da tallafinsu da gudunmawarsu wannan karatu ya kawo har zuwa wannan lokaci sawa'un a ɗaiɗaikunsu ko kuma a waɗansu cibiyoyi da suke da alaka da yaduwar wannan karatu da kuma ci gabansa dole ne mu faɗa musamman waɗanda suka yi ta ɗawainiya tun daga farkon wannan sura har yau muka zo za mu ƙarƙare wannan sura karatunmu na gobe kuma in Allah ya so ya fara da suratu hudin alaihi salam eh, musamman kuma waɗanda suka taimaka ko ta kusa ko ta nesa wajen ganin wannan karatu ya watsu a wurare daban-daban ta yadda waɗanda za su amfana da karatun za su ƙara yawa kuma karatun ya je wurare daban-daban inda mutane suke iya bi ko a kai tsaye ko kuma daga baya da farko dai wannan tasha mai albarka ta hausa bakwai wadda tun a farkon karatun nan ta rika watsa shi kai tsaye kuma aka samu wani bawan Allah daga jamhuriyar kamaru alhaji rilwanu sharubutu ya ɗauki nauyin wannan watsawa kai tsaye wanda kusan lokacin da muke yi ake iya ganin sa kuma a wannan tasha da take kan tauraron ɗan adam wanda daga sassa daban-daban na duniya ake iya gani Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi sannan sai kuma dole mu yi godiya ta musamman da tashoshin da suke ɗaukan irin waɗannan karatuttuka namu suke kuma watsa su a tashoshinsu ba tare da sun nemi komi ba wannan musamman kuma bayan watan ramadan wannan ya haɗa da gidan talabijin ɗinmu na sunna tv wanda abokinmu dr ibrahim adam umar disina abu aisha yake jagoranta allah ubangiji ya saka da alkhairi sannan kuma akwai sauran gidajen talabijin masu albarka masu yada alkhairi na addini da sunna musamman gidan talabijin na wisal tv gidan talabijin na afirka tv gidan talabijin na manara tv duk waɗannan kafofi ne waɗanda suke watsa karatuttuka irin wannan waɗanda duka mutane daga wurare daban-daban suke sa albarka a kai kuma muke yin addu'a Allah ya ƙara albarka ga waɗannan tashoshi da kuma jagororinsu kamar yadda kuma muke yin godiya ta musamman ga waɗansu bayin Allah waɗanda su kuma a ƙashin kansu suka taimaka wajen watsuwar wannan karatu a wato kafofi daban-daban musamman kuma waɗanda suka ɗauki nauyin kula da yadda ake watsa shi kai tsaye a lokacin da wato muke gabatarwa da kuma waɗanda ake sawa a kafofi daban-daban na sadarwa wanda mutane suke aiko da yabo da kuma addu'a ta alkhairi gare su wanda yana da kyau ambatonsu zai daɗa wato karfafa gurwa waɗansu kuma ya nuna yadda muke godiya kamar yadda annabi musallallahu alaihi wasallama ya ce wanda baya godiya wa mutane baya godiya wa Allah da farko dai wato majalisar shura wadda take wakiltar al'ummar musulmi na jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi kuma take kula da al'amura na addini gaba ɗaya ita ce wadda a koyaushe take ɗaukar nauyin wannan tafsiri da kuma galibin kusan dukkan abubuwan da ɗawainiya na tafsirin nan yake bukata har da yaɗa shi a kafofi daban-daban na rediyo da kuma na talabijin sannan a nan kusan nan muka samu wani bawan allah matashi da kishin sunna daga cikin ɗalibanmu wanda ma baya so mu ambaci sunansa wanda ɗan najeriya ne kuma tsohon ɗalibin jami'ar abubakar ta fawo alewa a nan bauchi ne wanda yanzu yake zama a birnin new york na ƙasar america ya ɗauki nauyin watsa wannan karatu wanda yake a jihar kano da kuma jihar kaduna jihar kano a gidan rediyo na garanti rediyo daga gobe da safe bayan sallah asuba kenan karfe shida zuwa bakwai na safe za su rika jin wannan karatu sai kuma a jihar kaduna gidan talabijin na ditv su kuma daidai lokacin sahur karfe hudu zuwa karfe biyar na safe na asuba kenan karfe hudu zuwa biyar na asuba wannan bawan allah shine wanda ya ɗauki nauyin kullum za a ci gaba da ji har zuwa ƙarshen azumi wanda kuma mun yanke shawarar za a fara iya waɗannan gwargwadon kwanaki da muka yi wannan sura sai zama gaba ɗaya surar ta shiga cikin abin da za a watsa a cikin wannan wata insha Allah cikin kwanakin da suka rage kenan sannan bayan haka kuma akwai bawan Allah daga cikin abokanmu kuma ɗalibai masu bin mu Muhammad Abu Islam daga ƙasar Belgium wanda ya ɗauki nauyi kuma ya ba da gudumawa mai tsoka wajen data da ake saya saboda watsa wannan karatu na live stream wanda kuke gani kuma kuke bi yau da kullum da kuma yadda ake uploading insa daga baya a youtube sannan da kuma babban jagora alhaji ahmad wanda yake oberhausen a germany wanda shi kuma dama bai gajiya ba wajen tallafawa ta fuskoki da dama wanda wannan karatu da kuma waɗanda suke gudanar da shi suke samun gudumawarsa Allah Ubangiji ya saka musu gaba ɗaya da alkhairi. To bayan wannan kuma sai wato wani abu kaɗan daga cikin abin da jiya lokaci ya katse ba mu samu damar faɗa ba dangane da ayoyin da muka karanta wanda muka yi bayani a dunkule akan tarihin annabin Allah Yunus alaihi salam a kansu. akwai waɗansu fa'idoji guda biyu waɗanda su kam dole mu ambace su daga cikin abin da na zo ina lissafawa na abubuwan da muka fahimta daga cikin tarihi akwai abubuwa guda biyu dama guda bakwai ne na ambaci biyar wannan ɗaya daga cikinsu wanda lokaci bai sa bai ba da dama na ambata ba shine yadda addinin musulunci yake kula yake kuma bayar da wato muhimmanci ga population wato shine karuwar al'umma da karuwar yawan jama'a in ka lura a cikin tsari na addinin musulunci akwai bukatar karuwan al'umma saboda karuwar al'umma karuwar albarka ne za ka ga inda Allah maɗaukakin sarki ya magana akan annabawa da yawa kamar annabi shu'aibu alaihi salam wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum ku tuna lokacin da kuke kaɗan sai Allah ya sa ya ƙara yawanku wanda wannan abun babban albarka ne kamar yadda kuma Allah maɗaukakin sarki yake nuna cewa wato waɗansu wanda Allah ya musu ni'ima ya ba su adadin mutane ya fi yawa daina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa aulada yawan dukiya da kuma yawan ƴaƴa ba yawan population ne bisa ga lissafi na waɗansu turawa da kuma lissafi na waɗansu wanda suke da irin wannan tunanin cewa yawan al'umma shi ke kawo talauci yawan al'umma baya kawo talauci sai dai rashin kyakkyawan tanadi wa al'umma shi ke iya kawo talauci wannan kuma Allah yana nuna mana yadda zamu haɗa duka biyu gwargwadon yadda ake haifuwa da samun adadin mutane gwargwadon yadda ya kamata a ƙara buɗe hanyoyin da mutane za su samu hanyoyin samun arziki yanzu ƙasar da ta fi kowace ƙasa a duniya population a yanzu ita ce kasar china ba wanda zai rena mata a kan bangaren karfin tattalin arziki sai ƙasar india ita ke binta duk waɗannan kasashe ne waɗanda suke da ci gaba sama da kasashe da yawa wanda ba sa da population haka ba wai rashin adadin mutane sana akwai kasashe waɗanda su kuma ba sa da yawa ƙananan ƙasashe ne amma suna cikin tsananin talauci musamman ka dubi waɗansu kasashe da suke south america ka dubi waɗansu ƙasashe da suke nan afirka wanda suke kaɗan amma kuma suna da talauci ko waɗansu cikin ƙasashen laraba wanda ba sai na ambata ba za ka ba wai kaɗan ɗin al'umma shine ba a'a tanadin da al'umma za ta yi yanda zai sa a samu duka biyu kamar yadda Allah ya ce wa aksara amwalan wa aulada ana so tafi tare a samu yawan al'umma da kuma yawan arziki yanzu idan eh, ka lura shi annabi yunusa alaihi salam a cikin tarihinsa mun ji cewa garin Mosul a lokacin da ya je musu Allah cewa ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun mun aike shi zuwa adadin mutane da population insu ya ɗara wato dubu ɗari to dubu ɗari a yanzu komi ba komai bane amma a yanzu ka dubi wannan eh, wannan yankin na ninawa wanda musul din ta zama mata headquarter a yanzu jiya mun faɗi ƙididdigan wato alƙaluma na population ɗinta wanda ya haura miliyan uku da rabi to yaya za ka ninninka dubu ɗari a yanzu zuwa wato miliyan uku har da rabi har da wani abu kenan sun ninka sama da talatin da biyar daga yadda da suke wanda yake nuna cewa wato ashe albarka ce samun ƙarin adadin mutane da ake nema shine kyautata wayewar mutane akan addini da rayuwa ta hanyar ilimi da bunƙasa abubuwa na bincike ta yanda addini zai rinka cakuduwa da al'amuransu na ci gaban duniyarsu to sai zama akwai kyautata ruhi da kuma gangan jikin ɗan adam sannan sai kuma a samu kuma population din amma ko kaɗan rage yawan adadin mutane wallahi ba dabara ba ce da za ta sa a ce wai ita ce za ta kawo arziki ko kuma ita ce take maganin talauci wannan lissafi ne wanda ya kamata wato ƙwararru na fuskan tattalin arziki a duniya su sake dubawa in sun ɗauka haka ne saboda alkur'ani ya nuna mana cewa wannan ba haka ba ne kuma reality ma ta yanzu ba ta nuna mana haka ba ƙasashen da suka fi kowa arziki a duniya yanzu su ne wanda suka fi kowa yawan al'umma ƙasar america a yanzu haka wadda take da population in sama da miliyan ɗari uku da hamsin ita ce ta fi kowa a duniya abin nan eh, eh, ta fi kowa suna a wajen tattalin arziki sannan ka dubi kuma sauran kasashe su ma waɗanda suke da yawan al'umma kuma ya zama Allah yana ba su arziki gwargwadon yawan al'ummar su don haka ya kamata dai a sake yin nazari akan wannan sannan wannan yana nuna da Allah ya faɗi adadin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun yana nuna muhimmancin yin census wato shine koyaushe ƙasa ta rinka yin kokari wajen bincike ta hanyar gane adadin da aka samu na karuwar wato yawan al'umma saboda tanadin da gwamnati za ta yi kan food security da kuma ma security na abin nan safety na mutane da rayukansu da dukiyoyinsu da lafiyarsu da kuma wato health care duka yana da alaka da yawan jama'a to ya kamata gwamnati a koyaushe kamar yadda yake policing kasashe da yawa ne kowace shekara goma a sake maimaita census wanda yana daga cikin abin da yake da ci baya a ƙasashenmu na yawan yin wannan ƙididdiga ta jama'a wanda da shi ne ake iya gane me ya jawo ƙarin yawan jama'a me ya jawo yawan mace-mace me ya jawo wato abin nan ƙarin ƙarfin tattalin arziki shi yana da alaƙa da jama'a akwai wani inda aka samu cikas to wannan duka yana da muhimmanci ya zo a cikin wani hadisi lokacin zamanin annabi sallallahu alaihi sallama ya taɓa sanyawa aka yi masa census na al'ummar musulmin da suke garin madina tun da garin madina wato gari ne wanda yake wato abin ya haɗa mutane kala-kala ya haɗa musulmi da yahudu da kuma har ma da wani adadi kaɗan na kiristoci sannan kuma ya haɗa masu bautan gunki 'yan gargajiya kenan amma duka waɗannan annabi sallallahu alaihi sallama ya taɓa cewa ihtibuli kulla mu'minin wa mu'mina ku haɗa mun lissafin adadin musulmi maza da mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan rekod din ta yadda duk inda musulmi yake an san inda yake menene bukatunsa idan gwamnati ta tashi za ta bayar da wani abu na tallafi domin abin da yake da alaka da maganin talauci ko abin da yake da alaka da kiwon lafiya ko abin da yake da alaka da tsaro to duk dai gwamnati za ta iya sanin ina ne inda citizen suke to wannan yana daga cikin dabarbaru da aka koya daga tsarin gwamnati da siyasa irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka fahimce shi daga faɗin Allah ta'ala wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun dangane da annabi Yunus alaihi sannan kuma a fa'ida ta ƙarshe da muke fahimta shine addu'ar da annabi Yunus alaihi salam yayi wadda da ita ce Allah Maɗaukacin sarki ya tseratar da shi wannan fa'ida ce mai muhimmanci wanda za mu jinkirta ta ta zama cikin fa'idojin da za mu haɗa a cikin karatunmu na yau wanda zai zama shine cikamakin karatu na ayoyin suratu yunus alaihi salam yanzu mu shiga cikin ayoyi na ƙarshen wannan sura muna fata allah ya mana albarka mu fahimce su kuma mu yi aiki da su na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا إن كنتم في شك من ديني إن كنتم كنتم في شك من دينه فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ۖ وأمرت أن أكون من المؤمنين Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce a cikin wannan aya kul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal muslimin ya ku mutane idan kun kasance a cikin shakka da kokwanto da tababa akan wannan addini nawa to ku sani ni dai ba zan bauta wa abin da kuke bautawa kuma bayan Allah ba sai dai ni zan bautawa Allah ne wanda a hannunsa ne rayuwarku take shi ke ɗaukar rayuwarku wa umirtu an akuna minal mu'minin kuma ni an umarce ni da in kasance cikin mu'minai ubangiji madaukakin sarki a cikin wannan aya kamar yana ƙari ne dangane da abin da aka faɗa a ayoyin baya fa in kun tafi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qabli to ya annabi ko sallallahu alaihi sallama ya ce baya shakka kamar yadda kata da 'yar rawaito ya ce la ashku wala as'al to shine yake cewa yanzu shi baya da shakka baya da tababa addinin da yazo da shi gaskiya ne sakon da ke cikin littafin da yazo da shi gaskiya ne sannan ubangiji gaskiya ne sannan shi ma kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne duk abin da ke kewaye da shi gaskiya ne shi Allah gaskiya ne zalika bi anna Allah huwa haqq wa anna ma min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul gaskiya ne annabi sallallahu alaihi gaskiya ne Allah madaukin sarki ya ce mana laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wannan al-qur'ani gaskiya ne sannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kamar yadda Allah ya ce wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa al min rabbihim sannan wannan addini ma gaskiya ne huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala din kulli to wannan ya nuna cewa tunda gaskiya ne babu shakka a kai to sai ce in kun tufi shakkin min dini idan ku har yanzu kuna da shakka akan wannan addinin ko ba gaskiya bane ko ba tabbas bane ko ba shine kadai mafita na samun tsirar duniya da lahira ba a wurin Allah fala a'budu allazina ta'buduna min dunillah to ni kan ku sani kamar inni min ma tushrikun ko inni min ma ta'buduna min dunihi ni kan duk abin da kuke bautawa kuma bayan Allah ba ruwana da su na barranta daga gare su Allah kaɗai zan bautawa la a'budu alladhina ta'buduna min dunillah to ni dai ba zan bautawa wani abu ba cikin abin da kuke bautawa koma bayan Allah ma'anarsa shine in kuntum fi raibin min dinil islam idan dai kuna jin shakka akan wannan addinin musulunci kai gaskiya ne ko ba gaskiya ba za mu yi imani ne ko ba za mu yi imani ba kamar yadda Allah ce ruba ma yawaddu ladina kafaru law kanu muslimin sau da yawa suna iya jin kamar ko dai su musulunta ko kansu musulunta amma shakka wato ta sa ba su iya karban musulunci ba kamar yadda Allah ce balhum fi shakkin minha balhum minha amun suna da sauran shakka suna da wato abin nan kokonto kan musulunci da abin da musulunci ya kunsa na abin da ya shafi imani da imani da tashin kiyama da hisabi bayan rayuwa to Allah madaukakin sarki ya ce, in kuna shakka a kan wannan fa inni la shukku fi ma ana alaihi min alhaq ni ba na shakka cewa abin da nake kai gaskiya ne kamar yadda Allah ce fastaqim kama umir ka ci gaba da tsayawa inda kake din nan Allah ya ce kuma innaka ala hudan mustaqim kana kan shiriya madaidaiciya don haka kar ka kauce daga wannan hanyar shine ma'anar fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah ni ba zan bauta wa kowa ba koma bayan Allah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum ni zan bauta wa Allah ne shi kadai alladhi yatawaffakum ai alladhi yaqbidu arwahakum inda mautikum lokacin mutuwar ku Allah shi yake karban rayukan wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar sannan kuma Allah maɗaukakin sarki shi ke karɓar rayukan mutane ko na lokacin bacci ko kuma na mutuwa gaba ɗaya Allahu ya tawaffal shi hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha to ni ubangijin da ke ɗaukar rayukan ku kullum ku yi bacci kuma ubangijin da zai ɗauki rayukan ku su ƙare gaba ɗaya kamar yadda kuka ga wasu sun mutu haka za a ci gaba da mutuwa tun thumma innakum ba'da zalika lamayyitun kowa zai mutu kuma Allah shi ke ɗaukar rayukan kowa to lallai ni shi kaɗai zan bautawa wa umirtu an akona minal mu'minin kuma ni an umarce ni da in kasance cikin muminai waɗanda suke da imani na tabbas imanin da babu shakka a ciki innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu imanin da babu shakka a ciki shi yasa Allah madaukakin sarki ce ko in kuna shakka to ni bana shakka ina kan imani na tabbas ne Allah ce a gaba wa an aqim wajhaka lid-din hanifa ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الله يتشوى أن أكم وجهك للدين حنيفة كما an umarce ka da cewa ka tsai da fuskarka wato libini hanifan ga addini kana mai karkata daga dukkan hanyar hanya ta bata kana mai tsayuwa dam akan hanyar Allah ta gaskiya wala takunanna minal mushrikin kuma karka yarda ka kasance cikin mushrikai wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurru kuma kada ka kirayi wani kuma bayan Allah ko karka bauta wa wani kuma bayan Allah wanda baya da mallakar amfanar da kai ko cutar da kai fa in fa'alta idan ka aikata hakan fa innaka idan min zalimin to a yayin nan ka kasance daga cikin azzalumai ubangiji madaukakin sarki ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya tsaida fuskarsa ga ubangiji wa an aqim wajhaka lid-din halifa ka tsaya akan addini ɗan ka tsaya a kan wato hanyar Allah guda ɗaya kamar yadda Allah ya ce wa anna hadha siratin mustaqiman fattabi'u wannan ita ce hanya ta guda ɗaya mai kakkiya ku bi ta wala tattabi'u subul kar ku bi waɗansu hanyoyi daban to al a an hadhihi subul shine ma'anan alhanif shine ma'anan alhanifiyya shi ya yace hanifan ka tsaya kana karkata daga dukkan waɗansu hanyoyi da ba hanyar Allah ba wanda su ne asubul ka tsaya a kan surafi mustaqiman to shi ne ka yi alhanifiya shi ne ma'anan wato abin nan hanifan wani hanifan ɗin hal ne ma'anansa munharifan an kulli subuli wa turki wal adiyan mustaqiman wa musbitan ala dinin lafin qawim mil mustaqim ka karkatar da kanka da fuskarka daga kowace hanya kowane addini ka rabu da shi kowace hanya ka barka ka tsaya akan hanyar Allah kadai shine ma'anan hanyar Allah maɗaukakin sarki guda ɗaya da Allah ya ce inna dina inda Allahil Islam addini da yake wurin Allah shine kawai kuma musulunci kuma duk wata hanyar me yasa Allah ce a bar su dukkan su hanifan dukkan su a juya baya a rabu da su a tsaya da fuska kan hanya ɗaya shine saboda Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya wani addini in ba musulunci ba to Allah ba zai karɓa masa ba kuma a ranar kiyama zai kasance cikin masu taɓewa Allah maɗaukin sarki ce wala na minal mushrikin kuma karka kasance cikin masu shirka Allah baya son shirka inda har za ka yi addini to ka yi addini wato a kin waje haka lidini hanifan to amma karka yadda ka sa da shirka in ka sa da shirka to shirka za ta ɓata aikinka Allah maɗaukakin sarki ya ce la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin inda za ka yi shirka da zai bata aikinka ko da ka yi akamta waje haka liddini hanifan amma zama kana shirka to aikin da kake dunna banza ne saboda shirkar da kake din za ka bata aikin shi sa Allah madaukakin sarki ya ce kar mutum ya kasance cikin mushrikai sannan Allah ce wala takunanna duk ana magana da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da Allah ce qul ya ayyuhan nas ka ce to dai ce wala takunanna ka kasance wannan yana nuna in har an gargaɗi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kar ya yi shirka domin babu aula ana gargadin kowa ne kuma Allah ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lahu an yushrika billah saboda ya ce ana awwalul Musulmi, ni ne farkon musulmi kuma ya ke cewa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la to bayan da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirka to ana jan kunnen mu ne in shi an ce masa kar yi to yaya mu kuma shine ma nan wala kunan minal mushrikin kar ka yarda ka zama cikin masu shirka sannan wannan aya tana nuna mana ashe akwai mushrikai tabbas tun da Allah ce wala ta kunan minal mushrikin kar ka zama cikin mushrikai mushrikai sune masu hada wasu da Allah a cikin bauta cikin bauta na haƙoƙin da yake na Allah ne a cikin haƙƙinsa na rububiyya ko haƙƙinsa na uluhiyya ko haƙƙinsa na al'asma wa sifat wato kasancewarsa ubangiji na aikace aikacen da yake yi shine rububiya. shi ke halitta shi ke bayar da arziki shi ke hanawa shi ke bayar da mulki shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke bada abubuwa nan more rayuwa duk waɗannan abubuwa ɗin in ka yi tsammani ko ka ɗauka ko ka ƙudurta ko ka yarda akwai wani ma da ya yi tarayya da Allah a cikinsu to shine ka yi shirka kuma shirkul akbar a shirku fin rububiya kenan sannan kuma haka a cikin uluhiyar ubangiji wato a cikin aikin bayi na bauta da suke yi wa Allah wanda ya hada da ayyuka na gaba da ayyuka na harshe da ayyuka na zuciya ayyuka na zuciya na kuduri kamar tawakkali kamar tsoro kamar kauna duk wannan na Allah ne mutum ya tabbatar da su ga Allah haka kuma na harshe kamar wato addu'a kamar zikiri da sauransu da kuma mutum ya shiga cikin hali na kakanikayi ya yi kira domin neman ceto da neman gausi wannan duka a wurin Allah ake nema kuma shirka da Allah haɗa wani da Allah a cikinsu shine shirka a cikin ibada shine shirka a cikin uluhiyya sanaka kuma abubuwan da ake azaba kamar sujada wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada kaman duk wani abin da yake da gaba za a iya yi ko da dukiya za a yi kamar na yin yanka domin neman takarrubi zuwa wani ko kuma sadaukarwa da wani abu zuwa ga wani domin neman yardarsa ba Allah ba to duk waɗannan abubuwa shirka ne sannan haka kuma a cikin asma'ullah wa sifatullah a cikin sunayen Allah da sifofin Allah Allah ya kaɗaita da sunayensa walillahi al-asma al-husna fad'uhu biha sannan haka kuma sifofin Allah walillahi al-matalul a'la laysa kamithlihi shay Allah baya so a yi masa tarayya da wani a kwatanta shi da wani a cikin wata siffarsa a ce abu kaza kamar ubangiji ko kuma mutum ya ɗauki wata siffa ta Allah ta ƙudura ta gudanar da kauni ya ce akwai wani ma wai ita neca ko wani wanda ba Allah ba wanda yake gudanar da al'amura ba Allah ba wannan duka shirka da Allah ne a cikin siffofinsa haka kuma wato duk wani nau'i da zai iya sa a ce mutum ya yi shirka ko da a shirkul asuhar karamar shirka wanda take haɗawa akwai ta gaba akwai ta baki akwai kuma ta zuciya wanda dukkansu su ma shirka ne Allah ce duka karkai wala takunanna minal mushrikin bayani akan shirka dalla dalla da kuma abin da dan adam ya kamata ya sani daidai gurgudu mun yi shi tun a cikin suratu an-nisa da Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha don haka in mutum yana bukata sai ya nemi can wannan ba lokaci ne na dogon bayani ba akan wannan amma dai wajibi ne mun dan yi bayani akai saboda Allah yana yawan maimaita mu ma dole mu maimaita sannan kuma tunda Allah ce kar ka zama to dole mu gargadi kanmu kar mu zama mu roki kuma Allah ya tsare mu daga shirka ko babba ko karama sannan kuma mu gargadi ɗan uwanmu saboda kar mutanen su yi abin da zai rusa musu aikin su mutane suna da ayyuka na alkhairi da yawa amma in kai aikin kan nan ba zai kai aikin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to ko shi Allah ya ce inda za ka yi shirka aikin ka zai lalace to na aiki na da naka wanda bai taka kara ya karya ba ya dan uwana ya yar uwata mu guji duk abin da aka ce shirka ne sannan wallahi duk mutum malamin sunna wanda yake yawan magana akan shirka don ka guje ta yake yawan magana akan akan tauhidi don ka aikata wallahi yana kaunar ka ba mai kaunar ka a duniya kamar sa sannan kuma duk wanda kaga shi kuma yana son hana ka yawan jin magana akan shirka sannan yana cewa an cika magana a kan shirka wala wannan baya kaunar ka Allah ya ce wannan hali ne na waɗanda ba su yi imani ba wa idza dhukira Allah wahda ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dhukira alladina min duni idza hum yastabshirun Allah ya ce wanda ba su yi imani da lahira ba su ne wanda idan ana magana akan ta Allah sai ga suna jin haushi ba sa so yanzu wannan maganan da ake ta dogon sharhi akan shirka da maganar tauhidi yanzu wani haushi yake ji to Allah ya ce wannan hali ne da wanda ba su yi imani da ranar kiyama ba don duk wanda ya yi imani da ranar kiyama yana so ya ceci al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kar a yi shirka duk abin da aka ce shirka ne wala ko da wasa wani ya ce maka abu kaza shirka ne ka guje shi ka zauna lafiya ballantana babu wasa a ciki hal'umma ne na addini wanda Allah ne ya faɗa a cikin alkur'ani manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi don haka Allah ya ce wala takunanna minal mushrikin kada ka kasance cikin mushrikai Allah madaukakin sarki sai ce mene wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk kada ka kirayi wani wala tad'u du'a ibada kenan ko kuma wala ta'bud karka bauta wa kowa wanda ba Allah ba sannan karka kirayi wani wanda ba Allah ba kowa ne ne wanda ba Allah ba karka kiraye shi wanda wannan nan in ba Allah bane fa baya mallakar cutar da kai baya mallakar amfanar da kai fa in fa'alta in kai haka fa innaka idan min az zaka kasance cikin azzalumai za ka kasance cikin azzalumai waɗanda suka zalunci kansu don hakan shirka ne Allah kuma ya ce la tushrik billah inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne mai girma to in kai haka zaka zama cikin masu babban zalunci azulmul akbar shine kuwa al ishraku billah Allah ce wala tad'u min dunillah wala tad'u min dunillah yana daukan ma'anar wato yin addu'a da mutum zai yi wanda zai roki wani wanda ba Allah ba yana iya kuma daukan ma'anar am shine wato ibada ita kanta don Allah ce wa man yad wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah وهم عن دعائهم غافلون nasu حشر lahum ada'an wa kanu bi ibadatihim kafiri. sai nuna cewa addu'a huwal ibada ita addu'a din kanta ai ibada ce shi yasa Allah ce kada ka kira wani wanda ba Allah ba yana nufin karka bauta wani wanda ba Allah ba domin in ka kira wani wanda ba Allah ba a lokacin damuwarka ka bauta wa wani ne to Allah kuma yana so ya hana ka bautan sai ya ce kar ma ka fara kar ma ka kira wani in ka shiga cikin tsanani ko matsi to Allah ne kadai wanda zai yake kira kuma shine kadai wanda zai iya cire ka amma yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard Allah ce a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun akwai wani ne wanda yake tare da Allah wanda in kun shiga cikin tsanani da matsi kuke kiran sa ya iya yaye muku ya faranye muku to Allah ya ce tunda babu kar ku kira wani tare da Allah ma la yanfa'uka wala yadurruk wanda ba zai iya cutar da kai ba ba zai iya amfanar da kai ba dama Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda suke kafirai ko mushrikai su ne waɗanda wattakadu min dunihi alihatan la yamlikuna eh, abin nan wattakadu min dunihi alihatan wanda Allah yake cewa ba sa mallakar eh, abin nan darran wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura ba sa mallakar cutarwa da amfanarwa duk wani wanda ba Allah ba cuta da amfani wallahi ba ta hannunsa to Allah ce karka kira shi bai da wani amfani ka kira Allah wanda shi ne kai tsaye wanda shi ne zai iya cutarwa ko kuma zai iya amfanarwa kuma duka suna hannunsa ne biye da mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir mulki da gudanar da al'amura da samar da amfani da cuta duk suna hannunsa ne kuma shine wanda yake da power da zai iya duk abin da ya ga dama to koma gare shi ka bar duk wani wanda ba shi ba shine ma'anar wato wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurru fa in fa'alta fa innaka min fa innaka idan min adh-dhalimin idan kai haka to zaka kasance a cikin azzalumi ne Allah yake wa in yamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم الله يقول وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وبنجي يقول إذن الله يانو فاتيكا دا شافا مكا وتشوتا to babu زي إيا kwaranye maka ko ya yaye maka wannan cuta ce shi wa in yuridka bi khair in ko Allah ya nuface ka da wani abu na alkhairi fala radda li fadli to babu mai iya mayar da falalar Allah ya hana ta same ka yusibu bihi man yasha'u min ibadi Allah yana isar da ita ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wa huwa al-ghafurur rahim kuma Allah shine mai gafara mai jin kai Allah yana ƙara ƙarfafa mana ma'ana ta tauhidi yana ƙara ƙarfafa mana yadda za mu dogara gare shi mu nema a wurinsa shi kaɗai kuma mu dogara gare shi Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'abuduhu wa tawakkal alai ka bauta masa kuma ka dogara gare shi waɗannan ayoyi guda biyu yanda suke kamar suna fassara ma'anan fa'abuduhu wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurru da kuma wa tawakkal alai da yake cewa wa in yamsasallahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu ka dogara ga Allah domin in Allah ya nufi cewa wata cuta za ta same ka bi mana wa in yusibka Allahu bi su'in in Allah ya nufe ka da wata abu ta cuta wa musiba ko wata musiba wa bala ko wani bala'i fala kashifa lahu wallahi ba wanda zai iya yayewa sai Allah wannan babban wa'azi ne a gare mu a halin da yanzu duniya take ciki halin da Allah ya ƙaddara na aukar da duniya a cikin wata cuta wadda take karama ce daga cikin rundunonin sa walillahi junudu samawati wal ard fala kashifa lahu illa hu wallahi ba wanda ya isa ya yaye wannan cuta sai Allah duk kokari da duniya suke yi dukkan mu muna gani yanda suka gaza duk kokari da ƙwararru suke yi muna gani yanda suka gaza Allah kadai shine wanda ya isa shine kadai wanda yake yin abin da ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama ya dakatar da abin da ya ga dama dole ne a daidai lokacin da ake kokari kar a manta da Allah a daidai lokacin da ake karantar da mutane abubuwa na ittisadul asba sabuba na alwiqaya tun daga kan sababi da mutane za su yi a ɗaiɗaikun su zuwa wanda jami'an lafiya za su yi zuwa wanda hukumomi za su yi ko al'umma za ta yi gaba ɗaya na daga abin da ake kira social distancing mutane su rinka kada su rinka cakuduwa da juna ana kusanta juna zuwa hygiene yawan tsafta da wanke hannu da sauransu zuwa abin da yake da alaka da yanda mutane za su guji wato yin alaka da wanda suka ga alamar ko suna zargin yana da yana dauke da cutar da za su iya daukawa waɗannan dukkansu sun dace da koyarwa addinin musulunci amma su zama suna ƙarƙashin wannan aya na cewa Allah kaɗai fa shine ke iya raba mutane da shi saboda mutane sun gwada a waɗanda suka yi iya ƙoƙarin su duk waɗannan matakai ɗin su suka yi kuma suka koyar da duniya ta yi amma bai raba su da wannan cuta ba wannan ya ishi mutane wa'azi musamman kuma ƙasashen musulmi su sani ƙoƙarin da duk kuke yi kar ku rinka faɗan irin abin da wanda ba musulmi ba ke faɗa su ce mun shirya wa wannan cuta tsaf mun ɗauki matakai duka da za su magance wallahi ɗan adam ba zai iya ɗaukar matakin da zai hana wannan cutar ba shi sa duk da matakai da suke ɗauka da ƙoƙarin da suke ta yi har yanzu ba a samu magani ta takamamme akan wannan cutar ba har yanzu ba a samu rigakafin ta ba kuma har yanzu an kasa gano ta yaya take yaduwa behaviors ɗinta har yanzu an kasa gano su an ɗauki mataki na lockdown amma kasashen da suke cikin lockdown din har sun zo sun gaji cutar bata daina yaduwa ba ka dubi yanzu a baya bayan nan yadda kasar amurka mutane suke fitowa a manya-manyan birane na los angeles da har da new york din ma inda cutar tafi yawa mutane suna ta zanga-zanga akan su kawai a bar su su fito da kuma Washington DC yadda aka yi a makon da ya gabata wanda mutane dubbai suke fita su haɗu kuma a wuri ɗinsu cakuɗin suna cewa su kawai a ba su saboda wannan lockdown din ya sa duk da haka ba a samu magance yaduwar cutar ba yanzu America tana da adadin wanda suka kamu da wannan cutar sama da miliyan ɗaya a yayin da duniya ta kai miliyan uku ana ta ƙoƙarin tsarewa ƙasashe na turai wanda sun fi kowace ƙasa ƙoƙari na jama'ar su kasu kamu da cuta kar su samu yunwa kar su shiga cikin wahala amma duk da haka ka dubi fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu Allah yana kullu wa mutane ta inda ba sa tsammani wannan yana nuna musulmi su da suka yi imani da Allah su koya wa duniya yanda za a yi abin da turawa suka ce amma a ƙara kuma da imani da addu'a da kuma komawa ga Allah da da cewa Allah kaɗai shi zai iya wato magance wannan matsala babban abin da ya zama mutane aya a yanzu a duniya shine kaɗan daga cikin abin da suke gani na yaɗuwar wannan cuta a duk inda ake da lockdown za a yi har a zo a gajima daga baya a zo a ce kawai an fasa an saki mutane jihar lagos da jihar ogun da abuja a nan najeriya su aka fara kullewa amma kuma cutar ba ta daina tana karuwa adadin wanda suke kamuwa amma duk da haka ka ce a sassauta wa mutane saboda an ga abun ya wahalar amma duk da haka baya magani ka duba kuma misali a ƙasar faransa wannan babban jirgin na, jirgin yaƙi wanda yake ɗauke da mutane wanda wato abin nan eh, eh, aka sha mamakin da an tsare shi a cikin teku kar ya shigo ya ma shigo gari ballantana su waɗanda suke ciki su kamu da wannan cuta amma suna cikin tekun suna cikin ruwan babu wanda ya je musu daga cikin mutane amma haka Allah ya tura musu wannan virus din sai zama ba wai zallan sai akwai contact tsakaninka da wanda yake kamuwa da cutar ba Allah yana iya watsa ta ta inda ya ga dama haka Allah madaukakin sarki ya nuna wa duniya ya fi karfin duniya musamman kuma karkashin wannan aya da yanzu muka karanta wa in yamsaskallahu Allahu in ba Allah ya saukar maka da cuta fala kashifa lahu illahu ba wanda zai iya ware ba wanda zai iya warkar da wannan cuta sai Allah wa in yuridka bi khair in kuma Allah ya soka da alheri kamar yadda muka sha alherin Allah da yawa a baya idan yanzu muna kuka na ciwo ai an more a baya da yawa an samu shekaru da ba a yi ciwo na annoba ba an samu shekaru da yawa ana samun bunƙasa ta tattalin arziki yanzu kowane bangare, wannan cuta ta taɓa tattalin arziki harkokin siyasa harkokin zamantakewa harkokin addini da kuma kowane bangare na rayuwa wallahi wannan Allah ya yi ne domin ya nuna mana cewa la kashifa lahu illahu ba wanda zai iya ware ba wanda zai iya warware wa mutane wannan matsala sai Allah jama'a mu koma ga Allah jama'a mu tuba ga Allah wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli in Allah ya nufe ka da alheri lokacin da ya ga damar warkarwa ba wanda ya isa ya hana ko da wasu kasashen za su iya su yi tunanin mewa ga hanyar da za a kai wasu wani wanda su ba su yi ba ba wanda ya isa sai dai in Allah madaukakin sarki ne ya kaddara shine ma'anar fala radda li fadli bi ma'ana fala mani alima a'ta wala mu'tiya lima mana wala yanfa'u dhal jadd minhu al jadd Allah madaukakin sarki shine wanda in ya bayar ba mai iya hanawa in ya hana ba mai iya bayarwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa wato wato yake yin nasiha wa abdullahi dan abbas yana ce masa ka sani innal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'at ala an yadurruka bi shay lam yadurruk illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk inda duk duniya za su taru akan kai kadai su cutar da kai wala ba za su iya ba sai in Allah ya rubuta inda duk duniya za su taru a kansu baka arziki ko lafiya ko abin da kake so na amfani ba za su iya ba sai in Allah ya rubuta maka jama'a mu koma ga Allah wa in yamsaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi Allah yana isar da lahamarsa ko cutarsa ga wanda ya ga dama a cikin bayinsa wa huwal ghafurur rahim duk cewa Allah mai gafara ne ma mai jin kai akan laifuffuka inda a ce duk laifin da muke Allah zai kama mu walau ya ashidu Allahu nasa bima katabu ma taraka ala ha min dabba da duk duniya ma mun kare amma huwal ghafurur rahim Allah yana yafe mana da yawa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ko ga ya tare ku ku kuka jawo wa yafu an kadir saboda ma Allah yana yafewa da yawa ne wa huwal ghafurur rahim don Allah mai gafara ne mai jin kai na'am قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله يمتع البركة على رمح الله مدعوك السلسكي يقول يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم كتشي يقول متاني حقيقة قسكية تازو مكتك ورم أبنجي جنكم bal ja'akum al-haqq min rabbikum faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi duk wanda ya shiryu da wannan gaskiya da ta zo a cikin littafin Allah to wannan ya shiryu domin kansa ne wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha duk wanda ya bata kuma ya bata akan kansa ne wa ma ana alaikum bi wakil ni ba a dora ni in zama mai sa ido a kanku a matsayin wakili ba a'a ni na washi ne in yi gargadi wanda ya bi ya bi wanda bai bi ba ya bari amma ni kan ba zan sa ido ba ballantana in sa ku Allah ce wattabi ma ha ilaika wasbir ka bi abinda Allah ya aka yi wahayi a gare ka kuma ka zama mai hakuri hatta ya hukuma Allah har zuwa lokacin da Allah zai yi hukunci wa huwa khairul hakimin Allah shine mafificin masu hukunci Allah madaukakin sarki ya cika waɗannan ayoyi na wannan sura mai albarka da cewa kul ya ayyuhan nas ka ce ya ku mutane qad ja'akumul haqqu min rabbikum bimana qad ja'akum hadal kitab bil haqqi min rabbikum wannan littafi na alqur'ani ya zo muku da gaskiya daga wurin ubangijinku duk abin da ka ji a cikin alqur'ani na gaskiya ne inna hadha lahu alqasasul haqq duk abin da ka ji an faɗa a cikin wannan alqur'ani a baya ko wanda zaka ji a nan gaba wallahi na gaskiya ne wa innahu lal haqqu min rabbik duk abin da ka ji na gaskiya ne daga wurin ubangijin shine karja akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi duk wanda ya shiryu ya shiryu don kansa ne wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha wanda ya bata kuma ya bata don kansa ne shiryuwa in mutum yayi na kansa ne in bata ma mutum ya bata don kansa ne shi yasa Allah madaukakin sarki shiryar da kake yin nan baya ƙara Allah bakar da kake yin nan baya rage Allah shine ma'anar idan ka shiri don kanka ne Allah maɗaukakin sarki baya bukatar bautar mu mu muke bukatar mu bauta masa bautar da muke yi ba ta amfanar da shi tana amfanar da mu shi ne ma'anar manista dafa inna ma ta dile su duk wanda ya shirya shiri don kansa ne saboda duk abin da muke na bautar nan muke samun lada a cikin namu ake ajiyewa ya ibadi inna ma hiya a'malukum uqsiha lakum thumma uwaffikum iyaha ya ku bayina aikin ku ne fa kuke yi sai in tara muku sai in ajiye muku kayan ku haka Allah baya amfana da komi wato addu'o'i da muke yi din nan muna nema ne a wurin Allah antumul fuqara'u ila Allah kalloli da ibada da muke yi muna nema ne a wurin Allah ba Allah ne yake nema ba mu yi inda za a ce za ku in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum inda za ku kafirce gaba daya to Allah ya wadatu bai bukata don haka mu sani da bautar mu da bautar dabbobi a cikin ruwa da bautar dabbobi akan tudu da na sama da bautan halittun Allah a cikin sama da ƙasa da bautan abubuwan da suke tusabbihu lakum samawati sab'u wal ardu wa man fihin da mala'iku da dukkan wanda yake bautan Allah da al'arshin da Allah ya daidaita a kai wallahi dukkansu ba Allah ne yake bukata a wurinsu ba bal hum muhtajuna ila Allah azza wa su ne masu bukata a wurin Allah Allah shine as-samad ai allazi tasludu ilayhi al-khalaiqu bi ahwaijiha shine wanda kowa ke nema a wurin sa ka shi Allah ce ce fastahduni ahdikum ku nemi shiriya ta in shiryar da ku saboda in kun shiryun shiriya za ta muku amfani ne in kuma kuka bata to batar ku ku za ta cuta ba za ta cuci Allah da komai ba Allah ya ce wa ma ana alaikum bi wakil ni ba a sanya ni in zama wakili mai sa ido a ku ba <clears throat> da Allah ya ce lasta alaihim bi musaitir ba za ka sa su dole ba wa ma anta alaihim bi wakil kuma kai ba a dora ka ka zama wato wakili a su kana duba wani me yake wani me yake wani a a kulli kulli malu ala makanatikum inni Amin. ku yi ta aikin ku ni ma ina nawa ba zan zo ina sa muku ido ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa kuma ya koma ga Allah in ka dauki ka kaga ta maka to ka dauka ka yi amma manzon Allah ba zai sa ido ba akan ka in za ka yi kai saboda Allah tsakaninka da Allah wa ma ana alaikum bi wakil wattabi ma yuha ilayka wasbir Allah ya ce ka bi abin da aka maka wahayi na alqur'ani kuma ka zama mai haƙuri hatta yahkum Allah har Allah ya hukunci wa huwa khairul hakimin da Allah ce wattabi ma yuha ilayka min rabbi kamar da Allah ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya ku bi abinda aka saukar muku daga ubangijin shine alqur'ani Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ka bi abinda aka saukar maka na alqur'ani ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tuti'il kafirin wal munafiqin inna Allah kana aliman hakima wattabi ma yuha ilayka min Allah madaukakin sarki ce ka bi abin da Allah yake maka wahayi ka bi alƙur'ani kenan sannan kuma wasbir ka zama mai haƙuri mai haƙuri akan biyayyan Allah akan bin Allah ɗin da kuma bin alƙur'ani don dole sai da haƙuri kamar yadda Allah ce fasbir li hukmi Rabbi. duk hukuncin Allah sai an yi haƙuri ake iyawa sai ka yi haƙuri kai sallah sai ka yi haƙuri ka bada zakka sai ka yi haƙuri ka ɗauki kuɗin ka je aikin hajji sai ka yi haƙuri ka sada zumunta sai ka yi haƙuri ka riƙa gaskiya sai ka yi haƙuri ka rinka kamewa ba za ka yi ƙarya ba ba za ka aikata abubuwa na sabo ba sai ka yi hakuri ka tsaya akan ibada tsantsa da tauhidi tsantsa ba kai shirka ba duk da kana ganin suna shirka akan harkokin da suka sa a gaba ko na neman aure ko na neman zama da mallaka a cikin gidan aure ko na neman mulki ko na neman wani abu na arzikin duniya mutane da yawa suna shirka kai kai hakuri kar ka yi shirka iya abin da ka samu daga Allah ka dogara gare shi iya abin da ya rubuta maka kenan inda zaka bi wata barauniyar hanya ma ba za ta fitar da kai ba ba za ta baka abin da Allah dama bai rubuta maka ba ta hanyar tauhidinka shine ma'anar wasbir akan hukuncin Allah Ta kuma kai yi hakuri akan hukuncin Allah kauniya yanda Allah madaukakin sarki ya tsara abubuwa da yawa da ke gudana a nan duniya ba yanda muke so Allah yake yi ba yanda Allah yake so ne yake yi don haka haka za ta yi hakuri wane yana da ɗaukaka wane yana da kaskanci wane yana da dukiya wane yana da talauci wane yana da lafiya wane yana da rashin lafiya yanda Allah ya ga dama haka yake dole za ka yi hakuri ka karɓi wannan yanda Allah ya tsara maka za ga ɗanka zai mutu mahaifinka zai mutu iyayenka za su mutu matarka za ta mutu wanda kake kauna ya mutu haka duk za ka yi haƙuri da hukuncin Allah kada mutum ya zama yana tabajju ta yanda har zai iya ganin me yasa Allah zai yi kaza kamar yadda waɗansu ke cewa why ne me yasa ubangiji yake kaza kamar yadda wani da bai yi imani da Allah ba ko yake yin shakka akan hakan yake cewa me yasa Allah ya sa wa mutane kuturta me yasa Allah ya kawo cuta me yasa Allah ya kawo mutuwa in dai Allah yana son mutane me yasa zai haka shi wannan ya kasa ganewa da cewa yadda kake tarbiyar ɗanka yadda kai ka ga ya dace kake masa bayan da shi ya gaya ya dace ba ballanta na kai bawa in kana da yaro jariri yana so ana cikin mota ya fita ayyar ya dinka ba za ka bar shi haka ba yana so wani lokaci baya so yi wanka sai ka kawo ruwa ka sa masa yana jin zafi ko sanyi dole za ka masa in yana zazzabi ka masa allura ai kana ta masa azaba ne me yasa kama za ka yi wa ɗanka haka kar ka ɗauko magani mai ɗaci ka bashi mana kar ka ɗauko abu ka bashi lokacin da baya so ai son sa ne yasa kake haka kai ka san hikiman shi bai sani ba to kai ka iya gane wannan balle ubangiji tsakaninsa da mu cututtuka da mutuwa da duk abin da kaga Allah yana sa waɗansu yana kaunar mu ne yasa yake mana haka ta yanda kai ba za ka gane ba kamar yanda ɗanka baya ganewa amma kake masa ka gane wannan kana so ɗanka ka yi masa abin da kai kake so ba shi yake so ba amma kai kuma kai kana so ubangiji ya maka abin da kai kake so ba kai adalci ba yanda Allah yake so shi zai mana kuma ita ce kaunar ba yanda mu muke so ba Allah Ubangiji ya ba mu dacewa mu gane alkur'ani da sakonsa da kuma daɗin abin da ke cikinsa na shirya mu bi. Jama'a a cikin wannan sura lokacin da muka zo mu ta mun ce za ta karantar da mu abubuwa da yawa kuma alhamdulillah mun amfana da abubuwa da yawa. Za mu tattara a yau cikin abin da ayoyin suka gaya mana kamar ta yi summarizing in manya-manyan abin da ta koya mana na addini. banda bangare na rayuwa da science da abubuwan da muka yi ta faɗa a bangare na addini da ya kamata mu tashi a kai wannan sura ta koyar da mu tauhidi da ta Allah cikin wannan ayoyi da muka karanta kul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah kaga asalin la ilaha illa Allah kenan sannan a cikin faɗin Allah ta'ala wa in yamsaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa ta koya mana tauhidi da yanda zamu dogara ga Allah wajen neman bukatun mu na duniya da lahira sannan kuma abu na biyu shine ta koya mana yanda ake gujewa shirka wajen faɗin Allah ta'ala abin nan wa an abin waje haka lidini hanifan wala takunanna al mushrikin da kuma wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurru duk wannan mun gane cewa jama'a mu guji shirka jama'a duk abin da ka ji malamai suna cewa shirka ne ka guje shi kar ka aikata wallahi kaunar ka take yi in ka aikata ba za ka cutar da su ba su ma san lokacin da kake yi ba kana cutar da kanka ne sannan abu na uku shine mun fahimci muhimmancin riko da alqur'ani wanda da shine surar ta bude alif lam ra tilka ayatul kitab haka kuma ta kare da wattabi ma yuha ilaika jama'a mu riƙe alqur'ani at-tamassuku bil qur'an wal wahyi azim wannan wahayi na Allah mai girma mai albarka wanda Allah madaukin sarki ya saukar mana kyauta ba tare da mun biya ba annabi sallallahu ya karantar da mu kyauta ba tare da an biya ba muka samu wannan shiriya wanda ba dole ne a ce wasu daga cikin dangin annabi ma sallallahu ba samu ba mu muka samu jama'a mu gode wa Allah mu rike Alƙur'ani wannan shine shiriyar mu cikin yadda Allah ya ce wattabi ma yuha ilai sannan muna fahimta daga cikin darasin da muka koya na wannan ayoyi a yau shine wato rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda ka rike alqur'ani ba zai wadatar ba sai ka rike koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ake farawa da shi ake gama shi yasa Allah ya ce da shi qul ya ayyuhan in kuntum fi shakkin min dini ka ce za cewarsa ita ce fa kowa da shi ake ta ce kul kul kul duk alqur'ani kana je ana ce ce to shine kadai mai cewa ba addinin musulunci don haka in ba shi ne ba bakar mu aikata abin da ya hana mu guje shi abin da ya umarce mu mu aikata wannan shine at-tamassuku bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ce mana wattabi kai biyayya ka zama mai bi a cikin addinin musulunci addini ne na bin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na biyar na kusa da karshe shine wannan sura ta nuna mana muhimmancin addu'a da yawan addu'a musamman kuma a cikin halin da muke ciki a yanzu da yanda Allah ce mana wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa ba mai yayi cuta sai Allah wannan yana koya mana mu yi addu'a to shi kuma yake hada mana da darasin jiya na Annabi Yunus alaihi salam wanda bayan Annabi Yunus yayi wannan addu'a Allah ya tsirar da shi daga cikin kifi Annabinmu sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da ya inganta a cikin jami'u Tirmidhi wanda ya ruwaito daga wato sa'ad ibn abi waqqas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan addu'a ta annabi Yunus duk musulmin da yayi addu'a akan ko menene da ita sai Allah ya kafi addu'arsa ya ce da'watu dinnin إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له ya ce ba wani musulmi da zai shiga wani hali na kunci da yake bukatar taimakon Allah in ya yi ta sai Allah ya amsa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin jama'a mu yi ta rike wannan addu'a da lakali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman a wannan hali don samun magance wannan cuta da Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu da ita a halin yanzu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin darasi na karshe da muke fahimta a nan shine yana koya mana haƙuri wasbir hatta yahkum Allah ka yi haƙuri har sai Allah ya yanke hukuncinsa mu yi haƙuri da dokoki da ƙa'idoji da ake ɗora mana wanda muna wahala ko a rayuwarmu ko a tattalin arziki ko a addininmu mu yi haƙuri hatta ya Allah har hukuncin Allah ya zo kaɗan za a wuce lokacin da wannan wahala za ta ƙare hukuncin Allah kuma zai zo ta yadda za mu koma sallolin mu yadda muka saba mu koma karatutukan mu yadda muka saba mu koma kasuwanni yadda muka saba kuma tattalin arzikin mu zai farfado in Allah ya yarda kuma Allah zai ba mu lafiya Allah ubangiji ya tabbatar mana da wannan hukunci na alkhairi wa huwa khairul hakimin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh